الرحيم أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون سبح باسم ربك العظيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد صلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada fuskokinmu a farfajiyar wannan masallaci a cikin wannan gari na Hadeja a kasar Hadeja a kuma cikin wannan jiha ta jigawa ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci wannan karo abubuwa guda uku suka shigo da mu jihar jigawa abu na farko wa'azi na da'awa kwamiti na ƙungiyar jama'a fi zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa da ake gabatarwa lokaci-lokaci daga wannan jiha zuwa wannan jiha mun je jihar plateau an je jihar adamawa an dirka jihar katsina yanzu kuma aka nauso zuwa jihar jigawa runduna ce ta maluma suka shigo runduna ta sojojin suna sun yi ambaliya a jihar jigawa da sojojin sama na suna da na ƙasa da na ruwa da na bundun-bundun sun dannu a cikin jigawa babu wata karamar hukuma da ba a ji an isar da sakon Allah ba muna addu'a wayannan maluma Allah ya kara wa rayuwarsu albarka babu irin malamin da babu akwai masu digiri daya akwai masu digirgir akwai masu digirdigir da katira suna nan har farfeso muna da shi Yan karatun zaure ma muna da waɗanda sun kai a basu farfesu a zaure mahadatan alkur'ani mai girma suna nan waɗanda umar safa ta kama ko da aljani sai a buga tumu da addu'a Allah ya sa albarka abu na biyu da ya kawo mu shine kawo ziyara domin duba ci gaba da aikin jami'a jami'a ta assalam wacce ake ginawa a nan kasar hadeji a nan jihar jigawa kuma mun je mun duba mun ga yadda aiki yake tafiya mun ga injiniyoyi ba irin wanda babu da na ƙarƙashin ƙasa da injiniyan karfe da injiniyan katako da na siminti da na rodi babu wanda ba mu gani ba yau ni kai na sai da aka dan dare dan karamin dan injiniya haka dan an ban wata hula ta injiniyoyi mai hular kwano ne ma na dan dana Allah ka nuna mana randa da zamu zo bude wannan jami'a sannan kwamitin jami'a da ke dauke da manya-manyan farfesoshi sun yi taro da executive council na kungiyar izala a nan hadija domin karɓar rahoto a je inda aka taso da inda za a je da inda za a kwana kwamitin fatun layya su ma sun kawo report a nan hadeja bayan allah da suka ba da sadakar fatan layya yau an karbi rahoto fatan layya da kuka ba da sadaka da ɗan risit nan da ake rubutawa allah ya sa wa abun albarka in shugaba ya zo za ku jimi aka tara to bayan wannan abin da ya kara shigo da mu hadeja kuma akwai da shan bishiya abin da ake cewa climate change wannan university tun kamin a gina ta ta fara wannan aiki wato har yanzu santa ce ta climate change yanayi da ya gurbata da halin da aka samu kai a ciki al'umma ke fuskantar barazana ta ambaliyar ruwa barazana ta hamada barazana ta cututtuka barazana iri-iri wanda babbar hanyar magance ta a musulunce kuma babbar hanyar magance ta a kimiyyance Shi ne dasa itatuwa wannan harkar dasa ice an fara ta a katsina daga nan muka shigo ina muka shigo nan jigawa daga nan Allah ya damu nausa Kano mun yi ta nausawa kenan mun rinka dasa bishiya a ƙasar nan bil haƙƙi da gaskiya ba daga kafa in Allah madaukin sarki ya yadda saboda alheri da ke cikin wannan aiki shi yasa kuka ga duk wani oga da wani boss a kungiyar izala muna tare da shi a wannan wuri shugaban kungiyar izana na kasa da kansa yazo ba wakilci ya turo ba shugaban majalisar malamai na kasa da kansa yazo ba wakilci ya turo ba trustee na kungiya daraktan da'awa da kansa ya turo ba wakilci ya turo ba babban daraktan ilimi na kasa wanda a karkashin ofishinsa ake gina jami'ar da kansa yazo ba wakilci ya turo ba injiniya da ke lura da aikin jami'ar injiniya ashiru baban daidai daga nan haɗeja. shi ma da kansa ya zo kamfanin da ke aikin ginin jami'a duk sun nauso kowa da kansa ya zo saboda muhimmancin shigowa hadeja wa ina taya ku murna Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka gobe in Allah ya yarda karfe goma za mu tashi mu tinkari wato filin jami'a inda aka fara ginin jami'a aka fara kewayewa idan kun lura za ku ga area ce da take da ruwa sosai to nan za a je a fara dasa bishiya duk taron nan babu wanda muka daukewa matasa ba wanda aka dauke mashi gobe ka ambaci sunan Allah mai rahama mai jin kai ka dufi filin jami'a domin dasa bishiya sannan idan ka je ko ana ha maza ha mata ka tabbatar da ka dasa akalla bishiya uku bishiya ɗaya da za ka dasa taka kana son Allah ya baka aljanna ko ka mutu ta zame maka sadakatun jariya bishiya ɗaya da za ka dasa tsoho ka dasawa ko yana da rai ko ya rasu kana so ta zame masa sadakatun jariya bishiya ta uku da za ka dasa tsohuwa za ka dasawa ko tana da rai ko ta bar duniya ta zame mata sadakatun jariya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa in mutum ya dasa bishiya ko ya tafi lahira lada za ta rinka samun shi idan ka dasa wa iyayenka bishiya bayan rasuwarsu ko sun tafi lahira suna cin akawun din lada na zuwa in suna da rai lada na zuwa in su mutu ma lada tana zuwa babu wani aiki da saboda muhimmancinsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da kiyama za ta tsaya an hura ƙaho kamin ka nausa filin alkiyama sai ka samu bishiya za ka iya dasawa annabi yake ce da saka min ka rusa ka tafi amma bai ce in ka samu daman yin sallah ka tsaya ka yi ba in ka samu daman azumi ka tsaya ka yi ba amma bishiya idan ka samu daman dasa bishiya ka tsaya ka dasa idan kana da ainihin gida sai ka sayar wani da gidan ya biya ka daga baya sai ya zo gina masallaci ya rushe gina masallaci a wurin to shi ke da ladan ginin masallacin shi amma da zan dasa bishiya in sayar maka da ita ka ban kuɗi na in kirga in tura aljihu in tafi dan na karbi kuɗi Allah ba zai sa a daina bani lada duk wanda ya sha inuwar wannan bishiya ko ya ci yayanta ko ya shaki oxygen da ya fito daga wannan bishiya ba ko na sai da ita lada ta matukar da dina dasa lada ta ba za ta yanke ba har zuwa ranar tashin alkiyama bishiya kadai take da irin wannan falala ka san ko bishiya guda daya malaman kimiyyar itatuwa sun ce tana ba mutum hudu oxygen iska da ake shaƙa mai amfani a jiki bishiya guda ɗaya tana fidda irin wannan iskar da mutum guda hudu za su shaƙa kenan idan ka rasa bishiya guda ɗaya Allah kaɗai ya san waɗanda za su ce moriyarta har zuwa ranar tashin alkiyama tsuntsaye za su ci moriya kwari za su ci moriya dabbobi za su ci moriya mutane za su ci moriya aljanu za su ci moriya babu wani ba zai ci moriyar wannan itace ba saboda haka ya ku matasa gobe za mu nausa za ku je ba ku an samun ba matasan jigawa za mu tafi dasa bishiya gobe duk wanda ya yi wa Allah alkawari gobe da shi za a je dasa bishiya daga hannu ya ce Allahu akbar ga wani nan kusa da kai ban ga ya daga hadu baka duba na kusa da kai mu za mu fara gaba sai su biyo mu mu ne za mu yi gaba mana abu basir ya ce akwai tsari da aka zo da shi tun daga shehu yakubu ya zo daga katsina ga shi mana abu basir to za ku dan dakata wai sai su katsinawa sun fara dasawa <laughs> to ila addu'a Allah ya muku albarka ba dogon wazi zai yi ba amma akwai wata matsala guda daya da nake so dan haska wata ai tocil mai cin batir uku domin mu fahimce ta domin wata guzuma ce da aka dade makiyan izala suna fakewa da ita domin su harbi karsana menene wannan shine mai ake cewa kungiya me ake cewa kungiyanci a addinin musulunci menene kungiya menene ne menene kungiyanci makiyan izala na suke makarewa sai gaji mutum ya ce to ai mu musulmai aka san mu ahlus sunnati wal jamaa ya kuma za a zo a ce mun dan izala ya za a ce mun dan izala ah to naji da kake ahlus sunna waye ya ce maka kai ahlus sunna ne Allah mai girma da ya halice ka kiran ka ya ahli sunna wani suna ya saka maka wani suna ya saka maka ana ramma koma daga labarin kakanmu annabi Ibrahim Allah ya ce millata abikum Ibrahim millata abikum Ibrahim وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا دكتا دكتا دكتا جكا لبرانا يا الذين أمنوا تقول الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن sunan da Allah madaukin sarki ya kira ka da shi shine musulmi to me yasa ake ce maka ahlus sunna wani aiki ne wanda ka aikata shine kai riko gangan da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiran ka da ake daga ahlus sunna ya canja ka da kai musulmi ne kasancewar ka musulmi ya canja ka da kai ahlus sunna ne kenan aiki wanda dan adam ya aikata yana iya bashi ƙarin suna akan sunayen da yake da shi shi za ka yi samun mutum sunansa muhammadu amma sai a ce masa direba sunansa adamu amma a ce masa tela sunanta ustazu amma a ce masa kafinta sunansa amma a ce masa sunansa amma a ce masa sunansa amma a ce masa gwargwadon irin aikin da yake aikatawa na'am kamin a kafa izala an yi kungiyoyi suna nan ba iyaka amma ba taɓa suka su ba don ba tauhidi suka zo da shi ko aƙida ba ina ake zuwa koyo suna ƙasar saudiya ba inda za ka je ka kwankwado suna kamar wurin shi yasa za ku ga doktocin nan da suka shawo suna daga saudiya idan suka zo sai abin da mita ta nuna amma a saudiyar karan kanta akwai ƙungiyoyin addini ko babu ƙungiyoyi masu ba da gudunmuwa wajen aikace-aikacen addini akwai su ko babu sai ka samu ƙungiyoyi da su jam'iyyatul birri ƙungiya ce ko ba ƙungiya ba ce kai hatta a jami'ar madina sai ka samu ƙungiyar ɗalibai musulmi 'yan najeriya ina shan ismaila kuma ka taɓa rike shugabancin ƙungiyar ko baka rike ba a jami'ar madina ka taɓa rikewa hannuwa ka karɓa ka karɓa wajen shugaban majalisar malamai doka jalo kenan wai a madina a madina ma a cikin jami'a a cikin jami'ar ma sai an samu ƙungiya ta ɗalibai saboda wata siffa da ta haɗa su me ake cewa kungiya shine mutanen da suka haɗu akan manufa guda ɗaya idan kuka haɗa kai saboda cimma wata manufa to kun zama me kun zama kungiya idan manufar da za ku cimmawa mai kyau ce kungiyar ta zama kungiyar me kungiyar alheri idan manufar da kuke so ku cimma mummunar manufa ce kungiyar ta zama kungiyar me ta zama kungiyar sharri kenan mutane su haɗu su kungiya domin yin aikin alkhairi ba shine abin da Allah ya hana ba abinda Allah ya hana mutane su haɗu su ƙungiya domin kulle sharri jama'atu nasarar islam da ita da izala wacce ya fara kafawa an kafa ta kamin izala ka taba jin wani ya ce don ya kafa jama'atu babu ƙungiya addini musulunci Ƙungiyar mss muslim student society of nigeria ƙungiya ce ko ba ƙungiya ba ce an kafa ta tun kamin ya kafa ƙungiyar izala kun taba jin wanda ya suka akanta mcan islamic medical association of nigeria ƙungiya ce ko ba ƙungiya ba ce ka taɓa jin wani ya soke ta muslim corpus association ƙungiya ce ta musulunci ko ba ƙungiya ba ce ka taɓa jin wani ya soke ta ihsan ƙungiya ce ta addini ko ba ta addini ba ce ka taɓa jin wani ya soke ta da ka ji mutum yana gunguni kan ƙungiya munafikin allah ta'ala tsaya ka duba da kyau sai ka samu izala yake so ya kai wahayi shi yasa manyan malaman musulunci kai hatta a da'ima babban lajanar da ke ansa fatawa a ƙasa mai tsarki a fatawoyinsu sun yadda ƙungiyar da za ta yi da'awa zuwa kitabu wa sunna ta yi da'awa zuwa aikin alkhairi irin waɗannan ƙungiyoyin alkhairai ne a cikin addinin musulunci amma sai wani ya zo nan gurin waye tsohon maka ya tara ɗaliban sai wanke musu ƙwaƙwalwa, wai bai kamata a kunce ba ba an zuba kungiya rarraba kan jama'a kai baki ya zuba ba da haushi ba sai ya ɗebo ayoyin alkur'ani mai girma da suke magana akan sirak wai sai ya ɗauko ya ɗora su akan jama'a saboda tsabar jahilci ko son zuciya Allah ya ce mu ni bi na ilaihi wata kuhu wa ƙimun salata. Mu bi na ilaihi wata kuhu wa ƙimun salata wa la ta kuno minal mushrikin. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست, لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وإذا أيوه فيها فأنت كلمة فرقا فرقوا فرقا فرقوا فرق سوى أن السلام قال ne أكا abin أكي ake cewa za mu samu lokaci mu gaya muku mai ake cewa firak waɗannan ƙungiyoyin ba shirka ake kiransu ba ana kiransu jama'at jama'atu sai a ce nasirin islam jama'atu sai a ce izaratul bid'a wa Kamatu sunna jama'atu jama'atu jama'atu jama'atu jama'atu su waɗannan jama'at ake kiransu ba shirak ake kiransu ba su waɗannan jama'at idan sun tsaya akan kitabu wa sunna da da'awa zuwa alkhairi to ƙungiyoyi ne na alkhairi da ko ina a duniya maluma sun ba da fatawa da akwai bukatar su a wuraren da ake da bukatar su kuma alkhairi ne mai yawa a cikin waɗannan ƙungiyoyi wasu daga cikin maluman a nasin su har sunan izala sun kira a wajen misalan irin waɗannan ƙungiyoyi da akwai alkhairi tattare da su to amma me ake cewa amma me ake cewa ƙungiya me yasa suke sukar ƙungiya me suke dangantawa da kungiya ba kungiya ce take da matsala ba abin da ke da matsala shine kungiyanci shi yake da matsala me ake cewa kungiyanci shine a ta'asubul hizbi ka ce kai kungiyar ka duk wanda ba cikin kungiyar ka yake ba ba musulmin kwarai bane yan kungiyar ka su kaɗai ne musulman kwarai musulmi ko yana kan kitabu wa sunna alaman haji Sanafis salih in dai bai kira kansa dan kungiyarka ba to shi ba mutumin kwarai bane ba za a yarda da shi ba to yanzu ka tashi daga kungiya ka koma me ka koma kungiyanci ka duba har a jikin constitution na kungiyar izala abin da ke rubuta shine ko ka kira kanka dan izala ko baka kira kanka dan izala ba ko ka taba jin sunan izala ko baka taba jin sunan izala ba matukar kana kan kitabu was sunna to izala ta dauke ka kai dan izala ne tana tare da kai duniya da lahira wannan a rubuce ki a cikin constitution din izala me yasa tun da farar safiya kungiyar izala ta karkada kanta daga kungiyanci ba kungiya ke da matsala ba kungiyanci ke da matsala ba tasha ke da matsala ba tashanci ke da matsala ba iska ke da matsala ba iskanci ke da matsala ba ƙauye ke da matsala ba kauyanci ke da matsala akwai bukatar ku gane bambanci tsakanin waɗannan biyu Abin da ake cewa ƙungiyanci shine duk mutumin da ba ƙungiyar ka yake ba ba za ka saurare shi ba in ya faɗi gaskiya ba za ka yarda da ita ba to ka zama ɗan ƙungiyanci yanzu sunanka ba ɗan ƙungiya ba wannan shine abin da izala ta yaƙa idan ka dangana wannan da ƙungiyar izala akalla wannan izalar tamu to ba ka yi wa izala adalci ba domin izala tamu ba ƙungiyoyin ahalin sunna na Najeriya ba wannan program da muke yi ƙungiyar kitabu wa sunna daga jamhuriyar Nijar sun zo ko ba su zo ba a matsayin su nawa 'yan uwa saboda ba ci muke yi ba ƙungiyar ihya suna ta Nijar muna tare da kuma ba tare ta muna tare da ita ƙungiyar ahlus suna wani jama'a ta Nijar muna tare da kuma ba tare ta muna tare da ita ƙungiyar ahlus suna ta Ghana ƙungiyar ahlus suna ta Togo ƙungiyar ahlus suna ta Cote d'Ivoire ƙungiyar ahlus suna ta Cotonou ƙungiyar ahlus suna ta Cameroon ƙungiyar ahlus suna ƙungiyar ahlus sunna idan ka je kan London akwai ƙungiyar ahalin Suna ta matasa da ake ce musu ahadul asar a cikin a ingila take a birnin london aikin da awa suke yi sun gayyace mu tare da shugaba mun je mun yi program da abubuwa da dama tare da su ba sunan ke da muhimmanci ba aikin mu da aikin su iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya bane iri ɗaya ne ƙungiyar sautin sunna europe ita ce babbar ƙungiya ta ahlus sunna da take aiki a ƙasashen turai gaba ɗayan su tare da su muke aiki kafada da kafada ba mamaki wannan wa'azin da muke yi sun jona suna gani kai tsaye ƙungiyar ahadus suna idan ka je Amerika akwai ƙungiyar da ake cewa ibadun rahman ƙungiya ce ta ahadus suna tana da headquarter ta a birnin new york a ainihin anguwar bronx a wani babban masallaci da ake cewa mount hope nan ne headquarter ta take suna yada da'awa a north america gaba daya suna da alaka kai tsaye da ƙungiyar izala sanda muka je aka yi da'awa abinda suke faɗa shugaba yanzu kai ba shugaban izala ne kawai ba muna bukata ka jagorance mu ku saurara ku ji ku saurara ku ji a saurara a saurara menene hujjar mu da yasa muka ce a kafa kungiya a musulunci ya halatta adaran ma ba mu aya farko a cikin al-imrana Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wal takum minkum ummatun أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كجاكو كرنت كل سوشي نيزانا daga hujjar da wayannan maluma ga su zaune su shagya kuma Musa suka haɗu suka rubuta na hujjar kafa ƙungiyar izala sun yi istidlali da wannan ayar An rubuce a cikin constitution din kungiya Allah ya ce wal takum minkum ummatun lalle a samu ummatun daga cikin ku musulmai ku musulmai lalle a cikin ku a samu ummatu menene aikin wannan ummatun ya da'una ila alkhairi suna kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurni da abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkari suna hani da munkari da Allah in tambaye ku ƙungiyar izala tana kira zuwa ga alheri ko ba ta kira zuwa ga alheri yanzu da shan bishiya da zamu alheri ne ko ba alheri bane jami'a da muke ginawa alheri ne ko ba alheri bane masallatai da muke ginawa alheri ne ko ba alheri bane makarantu da muke ginawa alheri ne ko ba alheri bane una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurni da abu mai kyau suna wa'azi tare mun nan wa'azi muke ko ba wa'azi ake ba umurni da abu mai kyau ake ko ba umurni da abu mai kyau ake ba hari da mummuna ake ko ba hari da mummuna ake ba menene waltakun minkum ummatu lalle musulmi a samu ummatu a cikin ku menene ummatu a nan ba wani abu ne ba bashi ummatu sai kungiya in za ka fassara kalmar ummatu a wannan ayar da hausa duk da ƙiƙancin ka sai ka fassara shi da kungiya ina farfesa ya pakistan na tsaya a cikin birnin kano a anguwar fage ga dokta yana zaune na ce duk wani bahaushen da ke kano na kalubalance shi jalla babbar hausa to a babbar hausar na kalubalanci duk wani bahaushe ya zo ya fassara mun kalmar ummatu idan ba kungiya ba wani bahaushe ya rike ya ce wanta kun minkum ummatun lalle cikin ku a samu al'umma na je to al'umma larabci kai ba hausa ka faɗa ba ya larabci rai qur'ani ya ce inna hadhihi ummatukum inna hadhihi هذه وأن هذه وإن وأن هذه أمتكم أمة واحدة أه. وأنا ربكم فاتقون كنتم خير أمتي كنتم خير أمتي آية أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قيل إيه يا نوح اهبط بسلام الله وبركات عليك وعلى أمم من إيه قبل قيل يا نوح اهبط بسلام nace ina wani wani ba hauke daga hannu yake walta kun minkum ummatu lalle cikin ku a samu jama'a nake an gudu ba tsira ba ita ma jama'ar larabci ne haza yawmul fasali jama'ana ku haza yawmul fasali jama'ana ku wal awwali am yaquluna nahnu jami'un am yaquluna nahnu jami'un muntasir zamul jamu منتصر zamul jamu wa yuwalluna ad-dubur فتولى فرعون فجمع فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فإذا برق البصر فإذا برق البصر وج... فإذا برق البصر وكسف القمر وجمع الشمس والقمر بلستو بلستو بلستو nace إيه ba جماعة larabci ne bismillah wani kuma ya sake daga hannu ya baka da wata fassara wal takun minkum ummatun a samu wata kungiya a cikin ku musulmai wani zai ce wa ya fara wannan fassarar kamin kai ko daga gombe ka kawo ta ba daga gombe na kawo ta ba je ɗauko tafsirin ibnu kasir ka duba sharhin wannan ayar ya ibnu kasir ya fassara ta yace a cikin ku musulmai dole a samu wata kungiya ta da'awa shine ma'anan wal takum minkum ummatu in ji ibnu kasir je ka dauko ka duba idan kana da shi kenan ibnu kasir ya tabbatar mana da cewa fassarar umma shine ne a cikin wannan ayar yana ba da fassarar kungiya wacce za ta yi da'awa kungiyar na da'awa take ko ba da'awa take ba da za ku yi in kun haɗu mutum guda ɗaya zai yi yanzu daga shigowa da aka yi zuwa yau a jihar jigawa a kwana uku an yi wa'azi kusan guda ɗari ka faɗa mun ko kai da ifiritin minar jini za ka yi wa'azi guda ɗari a garin jigawa kai kai ba malami basir ya ce daga shekarar jiya zuwa yau wajen wa'azi ɗari uku a kai idan ba ƙungiya ba zai yi za a iya yin wannan aikace-aikacen da ake na addini da da'awa a ko'ina a najeriya jihar can ana yi can ana yi can idan ba tsarin ƙungiya ba zai yi a yayin wannan kai ku na ku ji hatta annabawan allah annabi lut alaihi salam lokacin da an ratuka mata da mikiya za su wulakanta bakinsa ga ki shi kadai a garin bako ba kowa tare da shi sai ya tashi sai da ya kalle su ya ce lau an na ne bikum kuwatan au awi بكم قوة أو آوي annabin Allah ne amma yake cewa ina ma a ce ina da karfi da zan iya murkushe ku da ba ku sa ku cutar da baki na ba au awi ila rukunin shadid menene rukunin shadid shine a ce ina da wasu jama'a da za su iya taimaka mu da ba za ku iya wulakanta ba za ku iya wulakanta baki na ba Annabi Allah ma na neman jama'a da za su haɗu tare da shi su yi aiki kai annabi shu'aibu je ka cikin suratu hudu abinda Allah suka faɗa masa Alu ya shu'aibu ma nafqahu kathiran ma nafqahu kathiran تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا سيجا أرنا سنة شو النبي شعيب يا شعيب يا كي شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول باما فهمت ما في يوم أبنك كيف هذا wa inna la naraka fina ba'ifa in dan kai ba kowa ne a cikin mu muna kallon ka bai rauni za mu yi maganin ka abin da ya sa ka gagara tabuwa walau la rahaduka ba don jama'a da ke tare da kai ba larjam naka rabun jefe ka yanzu ne ya sa aka kyale shi don Allah don ne kuna jin malam jiro don Allah ka kyale shi don ne kuna jin da ta jalo a tara ba don Allah ka kyale shi matsiyatan da yake bala'i da su me yasa ya gagara tabuwa gani nan bari nan kuna ji shehu ya kuma musa bala'in da ya da gwamnatoci matsiyatan gwamnatoci a baya don Allah ka kyale shi don ne kuna ji shugaba don Allah ka kyale shi kuna ji wai sai na tsaya dole mai ba batir uku muka ce za mu haska ƙarshen sa التكبير التكبير التكبير ku yi haƙuri dama mun cewa zuzu na gita baka lafi a dama ba ta ci zai ba a kama ni sai gari ya waye matasa an shirya duk wanda ya shirya ce Allah akbar kaga wani goro ta hatsin fi karawa a saurara maluman mu za su taso yanzu Allah ya fitar da sako wannan mun dan fara haskawa ne domin yanzu wannan da'awar an fara yawo da ita kowane mugu yanzu sai koma idan tara ɗalibai ya fara cusa masu ku rike gaskiya ku rabu da ƙungiyanci ku saurara ku duk wanda kuka ji ya ce muku ya ku rike gaskiya ku watsar da shi munafikin Allah ne Abinda yake nufi ku watsar da shugabanninku shugabanninku da kuke yi wa biyayya a cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda da yake baki haushi kenan yake hasada yanzu ya za a yi raba ku da shugabanninku da jagororinku na addini ku je ku bi shi ya jefa ku cikin rijiya to amma ba zai ce ku rabu da shugabanninku ba za ku gane nan take sai ya ce ku rabu da kungiyanci wanda mu yanzu ba ruwa mu da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi